Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan wata kisa ce mai ban tausayi ta faru a garin Falastin wasu yara ne a makaranta a cikin class din su sai suka yi reporting cewa an sace musu wani abu sai malama ta rinka daukan jakankunan yara ɗaya bayan ɗaya tana bincikawa domin ta gano abin da aka sace an zo kan wata yarinya sai ta ɗauki jakarta ta rungume ta ce mata wallahi ni ban yi sata ba wallahi ban ɗan komai ba don Allah ki rufa min asiri kar ki bude min jakata sai malamar abin ya bata mamaki ya zaki ce kar a bude jakar ki kuma a rufa miki asiri me a cikin jakar ta ce ita dai dan Allah dan annabi a rufa mata asiri kar a bude mata jakar nan domin tana tabbatar wa malaman cewa ita ba ta yi sata ba malamar abin ya daure mata kai ta ce tabbas sai na bude jakar ki sai ɗalibar ta fashe da kuka ta kama hannun malamar ta sumbata ta sumbata ta ce dan Allah in har sai kin bude jakan nan ina roƙo kar ki bude a gaban ɗalibai yan uwana ana haka sai ga shugabar makarantar ta zo sai ta ce me yake faruwa ta ce gashi gashi kenan sai ta ɗauki da malaman da ɗaliban ta ce mu je ofis ɗina ana zuwa ofis aka bude jakar yarinya sai aka ga wata leda a kulle ana bude ledar sai aka ga guntun biredi ne da guntun biskit da guntun abincin da yaran ajinsu suka ci suka zuba a dozmin shine ta tattara ta kulle a daida principal din sai abin ya bata mamaki wannan menene aka tambayi yarin sai ta ce wallahi guntun abinci ne in an tashi break yara sun ci abinci abinda suka yi saura suka zuba a dozbin in an shiga class ne sai in dan tsaya sai kowa ya shiga sai in tattara in zazzaga in sa a leda in daure sai in kai wa kannena a gida wallahi kanne na sai na koma gida na kai musu wannan guntun abincin suke karyawa da shi za su ci abinci abin da ya saura a je a ci da daddare ina mahaifinki ta ce mahaifinta yana kurkuku a ƙasar isra'ila sun kama shi mahaifiyarki ba ta ce mahaifiyarta ba ta da lafiya tana kwance ke kuma shekarun ki nawa ta ce shekarun ta takwas allahu akbar yar shekara takwas tana tunanin ta je ta yi karatu tana tunanin a makaranta ta nemo wa kannanta abinci tana tunanin yadda za ta yi ta samu wa 'yan uwanta 'yanci su ci abinci maimakon ta je tana bara gara ta bari in an ci abincin an zubar a dusbin, in sun shiga class ita kuma ta zagaya ta tattara ta dauka domin ta kai wa kallonta. Allahu akbar wannan abin sai sa ran principal din abin ya dame ta ta ce to mu je gidanku suka je gida aka ba yarinyar nan karatu kyauta kuma wannan mahaifiyar da ita kannan yarinyar aka saka su a wani list wanda ake taimakawa masu ƙananan ƙarfi Allahu akbar Allah ka ba mu ikon taimaka masu ƙananan ƙarfi Allah ka sa muna daga cikin wanda za mu taimaka domin ma mu samu taimako ranar tashin alƙiyama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh